الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن على نفسه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن قوماته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ashirin da tara ga watan zulƙada yau ne ake babbar na watan watan zulhijja bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da biyar Allah ta'ala a cikin kaddarawarsa ya haɗa mu wannan masallaci na mu masjidu shaykh al domin ci gaba da darasin wannan littafi as'ilatun qadat shabab ash-shi'ati wal babban malami Sheikh Sulaiman bin Salih Al-Farashi hafizahullah ta'ala muna cikin ko za mu tashi matsala ta 122 tambaya ke min ta 122 kamar yadda muka darasin yana gudana ne a karkashin tsari na ilzamat da malamai suke ce masa ilzamat yace ya kudu alimu shi'ati muhammadu kashifu alil ghita'i an aliyin radiyallahu anhu ɗaya daga cikin manya-manyan malaman shi'a da ake ce masa muhammad kashi alil ghita'i yana faɗa an ali radiyallahu anhu yana wujuwa daga sayyiduna ali ibn abi talib radiyallahu anhu aka ce yace sayyidina ali ya ce وحين رأى أن الخليفتين قبله أي أبا بكر وعمر بذل أقصى الجهد في نشر كلمة التوحيد وتجهيز الجيوش وتوسيع الفتوح ولم يستعثر ولم يستبد بايع وسال يلا شيوة وحين رأى أن الخليفتين قبل لوك سند سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يقع شيوة خليفو في لسخي خليفا شهداتي كابنسا أي أبا بكر وعمر sayyidina abubakar da umar shi sayyidina ali ya gansu bazala aqsal juhdi sun baza iyakan kokarinsu في نشر كلمة التوحيد وجنياء كلمة التوحيد كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجهيز الجيوش لكم شريع رندنون ياجي وأن تكيزوا ياجي عز kasashen kafirci dan dauka kalmar Allah wa tawti'il futuhi kuma ya gantsu sun yalwata buɗe garar gabuwa da burane gabuwan da ba na musulunci ba suna ta dawowa hannun musulmai a zamanin waɗannan khalifofin guda biyu sayyiduna abubakar da sayyiduna umar radiyallahu anhu ma ولم يستعفر سنن بسنون سن كيبا walam yastabidda sannan ba su yi mulkin kama karya ba baya a wasalama sai sayyidina ali ya zo ya mubaya'a wasalama kuma ya nemi zaman lafiya da su wannan malamin shi ne yake bayani yake cewa lokacin da saidina ali radiyallahu ta'ala anhu ya ga khalifofi guda biyu waɗanda suke kafin shi saidina abubakar da umar sun yi waɗannan ayyukan na alkhairi to sai zo yi mubaya'a to ne sai malai ce idan fahuma nashara kalimatul tauhid kenan waɗannan manya-manyan khalifofin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda biyu sayyiduna Abubakar da sakiduna Umar radiyallahu ma ashe sun yada kalmar tauhidi kenan jahaza al في fi sabilillah kuma suka shirya rundunonin yaki domin su je su kai su je su yaki akan hanyar Allah wa fatahal futuha kuma ashe sun yi buɗe buɗen garuruwa guranan da ba na musulunci ba sun dawo sun zama a hannun musulmai suke bi itirafi ahadi kibari ulama shi'a wanda ya faɗi wannan maganar ya yi itirafi da kansa ya yi itirafi ya tabbatar sai daga cikin malaman shi'a shi ya faɗi haka idan to ma ne yace kalimatan tihamuhuma me yasa kuma ake tuhumar su bi annahuma ra'sal kufri wan nifaq akan cewa su ne shugabannin kafirci da munafinci wal riddati da ma ma hada talaqudu wani ce wannan wani irin tukka da wagwara ne ga abinda wannan malamin nasu ya a cikin littafin sa asu shi'atu usuluha yana faɗin cewa sayyiduna abubakar da umar radiyallahu ta'ala anhuma sun yaɗa kalmar tauhidi sun yi ma musulunci aiki sun buɗe birane biranen da ba na musulunci ba sun dawo a hannun musulmai a zamaninsu da sayyidina ali radiyallahu ta'ala an ya ga haka sai ya yadda da shugabancin su ya bi su kuma aka ci gaba da gudanar da harkokin addinin musulunci tare da shi to me yasa kuma daga baya sai a zo ana zagin su ana la'anar su mun sha faɗa a nan kuma sanannen abu ne daga cikin zikirorin da in shi'a suke na safe da maraice akwai addu'ar da suke ce mata zikru la alai qanamai quraish addu'a ce ne maguma kan qurayshawa guda biyu wajibi ne duk wanda ya shiga shi'a ya zama dan shi'a to rika wannan addu'a kullun da safe kullun da maraice ya yi ta اللهم لعن قنمي قريش وابنتيهما ومن عاونهما ومن ناصرهما وأيدهما Allah ka tsine ma shugabannin gumakan ƙwarai shawa guda biyu sun sun ce sanama ƙwarai shi suna nufin sai na abubakar da umar wabnatai hima da 'ya'yansu guda biyu na na isha radiyallahu ta'ala an hada na na haffa matan annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda su ne suka fi shahara a cikin matanta in kafa tana na isha sai kuma kafa tana na haffa kowace daga cikinsu darajar ta tabbata su ne ummahatul mu'minin amma in shi a ce sun kime musu to ga kuma abin da ɗaya daga cin malaman su yake ambata ya kamun faɗin cewa duk abubuwan da 'yan shi'a suke sai da aka kirkire su sannan aka zo ake neman musu dalili sai za ka ke ganin ana samun tukka da wawara akidin sun gabaci hujjojin da suke tabbatar da su sai da aka tanadi ƙidin sannan sai aka rugo da gudu sai a ce bari a samu abin da zai goyi bayan su shi dole a samu wannan tukka da wawara in ana tsammanin can an dinke shi to can zai farke in ana tsammanin an kifce can to sai a samu wawara a can saboda aqidin sun gabaci dalilan wanda a ka'ida ta musulunci dalili na gabatar aqida ka'ida ta aƙidan musulunci ita ce istadil thumma amin ko istadil thumma aqid ka nemi dalili sannan sai ka ɗauki abin nan in ka samu dalili sai zama maka aƙida in babu dalili to yi watsi da shi bai zama addini ba duk abin da babu dalili a cikin yin za to ba addini ba to amma su amin sun mastalim ne sai kai imani sannan sai ka sai ka zo kuma ka fara neman hujjoji da za su goyi bayan imanin da kai to dole ku an samun matsala malam ya ce matsala ta ɗari da ashirin da uku yastadillu shi'atu ala riddati sahaba dan shi'a suna kafa hujja akan cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi ridda wal iyad billah ba'd wafat annabi sallallahu alaihi wasallam wai bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu duk sai suka yi ridda sai dai kaɗan daga cikinsu. su akwai riwaya ta ce mutum bakwai akwai riwaya ta ce mutum hudu ma sai ba a kirga da shi ba su ne kaɗai wai ba su ba amma duk sauran sahabban manzo Allah suka musu yi wanda mun ga fatan kwashin yin wannan matsala a baya malam ya ce a raddin da yake yi yake cewa yaushe za a ce ne? ya zo ya yi shekaru ya juyin juya hali a ƙasar iran kuma har yanzu akan tsarin abin da ya tsore ƙasar iran iran ke tafiya a kai amma kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya aiko shi yake masa wahayi a ce shi kuma ya zo ya yi shekaru shi ya gama a ce da yake tarbiyyar sahabbansa ba sai bayan ya rasu kuma duk irin da su ba addininsa anya wannan ba zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki Umaini ya ci nasara domin ya zo ya kafa abin da yake so ya tsara abin da yake so ya yi rubuce-rubucensa ya rubuta irin littafin da ya rubuta al-hukumatul misaliya da littafin tahrirul wasila tahrirul wasila littafi ne na fiqhun imamiyya shi kuma littafin a hukumatul islamiyya yana bayani ne akan siyasa da yadda aka yi juyin juya hali a Iran da yadda aka tabbatar da wilayatul faqih da kuma sauran mas'alolin da suke da alaka da shugabanci ya zo yi wannan kuma har yanzu Iran akan ta take akan tsarin ta take tafiya baka isa ka zama shugaban ƙasar Iran ba ma idan ba ka da aƙida cikakkiya an yi bincike akan cewa kai wanda ya imani ne da da ɗari bisa ɗari kuma har yau haka ake tafiya shekara talatin da biyar da suka wuce har yau ba wani abun da aka aka canza amma kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo ya karantar da al'umma ya karantar da sahabbansa shine bai iya tarbiyya ba yana rasuwa shi ke nan sai sahabbansa duk suka juya mishi baya kaga wannan a fakaitu zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine ne yake cewa in shi'a suna kafa hujja akan cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wai sun yarda wal iyaz billah bayan annabi ya rasu fi hadisi sai su kafa hujja da hadisin yaridu alayya rijalun a'rifuhum wa ya'rifuni ce wasu mutane za su gangamo min na san su sun sani sun san ni na san su a lahira fa yuzaduna 'ala al-hawdi sai sun zo sun gangago za su sha ruwan tafkin annabi sallallahu alaihi wasallam ba zan sama yana da tafki ko yana da tafki ya faɗa mana tafkin nan nasa cewa ma baina baiti rawdatun min riyadil janna wa min bari ala al-hawd a wata riwaya wa min bari ala hawdi manzon Allah sun yace tsakanin gidansa da mimbarinsa to wani dausayi ne daga cikin dausayi na aljanna kuma sannan mimbarinsa ne albarka yana kan tafkin sa ne na lafiya wannan tafkin nasa kuma manzon sun yace man shariba minhu la yadma'u man shariba minhu sharbatan la a ba'daha abada duk wanda ya sha ruwa kwalfata ɗaya, kwal ɗaya, to har abada ba zai sake kishi mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kowannen su zai gangara domin ya je sha wannan ruwa wanda in ya sha wannan ruwan shi da kishi har abada to sai wasu mutane zai su zo manzon sa me yace a'rifuhum wa ya'rifuna li sun san ni na san na san su sun san ni فيزادون عن الحوض شعر أكورنس لجوال التبسم أتي فلا تشعر ملائكيش الأكورنس فأقول ماذا سمعت تئن شيء أصحابي أصحابي أي وأنم سحبيناني وأنم سحبيناني فيقال في أشيء إنك لا تدري ما أحدث بعدك sai a ce ma manzon Allah sallama ai baka baka san abin da suka kagar a bayan ka yan shi'a sai suka ko wannan hadisi yana cikin sahih bukhari kaga ba magana ingancin shi ake yi sai su ɗauko wannan hadisin sai to gashi ga wannan hadisin yana tabbatar da riddar sahabban annabi wanda suke ce musu sahabbai to gashi a cikin sahihul bukhari da kansu ko ahadu sunna ko ruwayo cewa za su zo za su sha tabbacin manzo Allah sallam a lahira sai a kora su sai annabi ya rika cewa ashabi akwai riwaya da ke cewa usan hadi usan hadi da tafsiri sai a ce ai innaka lam innaka la tadri ma ahadathu ba'daka ai baka san abin da suka kagar bayan ka ba in shi a haka sai su dauko jin su fata su kafa hujja da shi ce to gashi na ka kai ma idan ka ji wannan hadisin ai kamar mutum bai da ilimi da yawa dama ai shubha shubha na tasiri ne a cikin zuciyar mara ilimi amma mai ilimi shubha ba ta masa komai domin duk inda ka kawo masa shubha zai mayar maka da martani ya ce ai ba haka ake nufi ba kai ne san zuciyarka ko kuma jahilcin ka yasa baka fahimci abin da ake nufi ba dama waɗannan su ne cututtuka guda biyu da suke sa mutum ya fata san zuciya mutum ya san gaskiya amma ya kauce mata ana samun ta ne a cikin masu ilimi amma waɗanda iliminsu ba na Allah ba sannan a gefe guda akwai jahilai su kuma su suke da shubha hudu to fa yuqalu li shi'ati ma ne ce to sai ce mai yan shi'a al hadithu amun wannan dai hadisin ya gane lam nusalli ahadan duna ahadin bai ambaci wasu ba kuma bai ki ambatan wasu ba ya ce ashabi ashabi to da waye da waye aka ware wala yastasmi amma rabna yasiri wala al al-aswadi wala aba zaddi wala salman al-farisiyya wannan hadisin bai zo ya keɓe kowa ba kenan idan ka ɗauko wannan hadisin ka ce hadisin na nufin riddar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin na ɗan shi'a to ashe baka cira ma amma ibn yasir ba amma ibn yasir a wajen yan shi'a shi bai ridda ba wannan miqdad ibn al sannan sayyidina al shi ma ba a fitar da shi a shi ma ya shiga ciki kenan yana cikin ashabi ashabi kenan yana cikin innaka a tadri ma a ba'daka wala aba zarri abu zarri min gifari radiyallahu ta'ala anhu yana cikin wanda in shi ake tsame shi ce shi ma bai ridda ba to waye ya tsame shi a cikin wannan hadisin shi sun kafa hujja da shi akan cewa hadisin na tabbatar da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi ridda ne wala salman al sannan ɗan shi'a suna keɓe salman salman al-farisi radiyallahu ta'ala an to wannan hadisin an shi ma bai keɓe shi ba mimman lam yartaddu fi nazri shi'ati waɗanda ɗan shi'a a wajensu ba su ba amma ne ba kai بل لا يستثني علي بن ابي طالب نفسه kai wannan hadisin hatta sai na alma bai kebe فلماذا خصصتموه ببعض دون بعض in wannan hadisin yana nufin abin da kuke nufi ne to me yasa ba ku me yasa ku me yasa bai keɓa wasu ba me yasa ku kuka keɓa wasu amma wasu kuma abin zaɓa a zaɓa a ne kenan irin na yara a zaɓa a zaɓa a baku irin danta shi ne ko irin shi ne hadisi ya zo ya ce a ashabi inna kulla man fi qalbihi ghillun lallai duk wanda ya kasance a cikin zuciyar shi akwai wani kulli ala ahadin min as-sahaba akan kowane sahabi yastawi wa an yadda'i bi anna hadha al-haditha yukhbiru an to zai ke cewa wannan hadisin na nufin wannan sahabi saboda hadisin ya zo gaman me gaman me gaman me ya ga mai kowa ke in haka ake nufi amma suwa ake nufi suwa ake nufi da ashabi ashabi su ne waɗanda suka yi ridda bayan manzon Allah sun sama ya rasu wanda kuma duk ƴan kauye wanda wasu manzon sama ma bai rasu ba irin su musailima tul jadda suka yi ridda shi musailima ma yace shi annabi mutanensa kuma mutanen kauye mutanen yamama tun a lokacin aka musu wa'azi suka gane gaskiya amma sai suka sa kabilanci sai suke cewa la natruku nabiyya rabi'a wa nattabi'u nabiyya mudhar sai mu ba za mu tsada annabinmu dan kabilan mu dan kabilan rabi'a ba mu je mu ba annabinmu ba wanda kuma na abubakar radiyallahu ta'ala anhu wanda in shi a suke zagin suke miyagun maganganu a kansa shine ya zara kansa kalinsa ya yaki waɗannan wasu suka dawo suka tuba wasu kuma aka karkashe su suka mutu a matsayin kafarai suna wuta su ne ba waɗanda ake nufi da ashabi ashabi da. kuma sannan wannan hadisi shaida ne akan cewa annabi salama bai san gaibu ba za ka fitar da wannan istinbabin a cikin wannan hadisi cewa manzo Allah sau bai san gaibu ba a kashin kansa sai abinda Allah ta'ala ya sanar da shi na wahayi abinda kuma Allah ta'ala ya sanar da shi na wahayi sunansa nubuwa ya tashi daga gaibu ya zama nubuwa ya zama annabta dama bambancin annabi da wanda ba annabi ba ce annabi Allah subhanahu wa ta'ala yana masa wahayi ya sanar da shi abinda sauran mutane ba su sani ba to gashi za a tashi a cikin alkiyama manzon sai ya ce a arifuhum wa ya'rifuna ni na san su sun san ni su ne wanda suka zo suka yi idda bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu amma in shi a cikin kakko wannan hadisin sai ce ai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jigajigan nan manya manya su ne ake nufi su ne suka yi idda sai mutum kudi ne kai ba su yi idda ba waɗanda aka lissafa a nan wannan hadisin in dan shi'a zai kafa hujja da shi to dukkan wanda yake gaba da wani sahabi shi ma zai iya dauka kawai ya ce ai hadda hadisi misali akwai mutanen da ake cewa musu nasiba nasiba su kuma su suna kishiyar da yan shi'a za su yaki da yan shi'a kuma sai suka afka cikin wata bid'a yan shi'a na da bidi'ar din sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to su kuma sai suka ce bari su yaki yan shi'a sai su ma sai suka kirkiro wata bid'a ita ce kin yan gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam ba su son sayyidina ali ba su son sayyidina al-hasan ba su son sayyidina al-husain ba su son na fasu radiyallahu anhum duk ba su san su ne ake ta musu nafiba to su ma kenan sai su rugo su dan wannan hadisi sai su ce to ga hujja mu ma muna da ita sayyidina ali ya rida wal iyaz billah sai su ce al-hasan ma ya rida wal iyaz billah su ce sayyidina al-husain ma ya rida wal iyaz billah tunda hadisi ya ce ashabi a'rifuhum wa ya'rifuna ku kage ku kage sharrin bid'a ce shi yasa an sha faɗi babu wanda zai iya yakar aqida shi'a ya faɗa da ita sai ahlus sunna domin ahlus sunna shine wanda yake son ɗan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ɗari bisa ɗari kuma yake son sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ɗari bisa ɗari yadda Allah ta'ala ya faɗi a sharadin imani la nufarriqu baina ahadin minhum ba mu raba tsakanin ɗaya daga cikin su ahli sunna su ne suka runguma sahabban annabi sallama a gefe guda kuma suka rungumi ahli baiti gabaki ɗayan su amma nawasib nasiba su sai suka ɗauki sahabbai amma kuma suna faɗa da ahli baiti Ƴan shi'a su kuma suka ɗauki ahalul baiti suka zo kuma suna faɗa da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam wa kilal fariqaini dallun dukkanin su batattu dukkanin su ba akan shari'a suke ba sharadi shine ka so sahabban annabi sallama ɗari bisa ɗari sannan kuma ka so yan gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama ɗari bisa ɗari to wannan shine imani haka annabi sallama ya karantar da mu kuma akan abin da manzon sama ya bar mu akai kenan wanda ya tsaye akan wannan akidar to shine mai imani wanda ya kauce mata ya je ya bi son zuciya to shi kuma ya je ya afka ma abin da ba shi ke ba shi yasa anan sufaye sufaye na asali sun ittifaki da ahli sunna wal jama'a akan san akan wannan akida sufaye na farko ba a san su suna bambanta tsakanin san sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da san ‘yan gidan manzon Allah ta salama. Suna son ‘yan gidan manzon ta salama sannan kuma suna son sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam manya-manyan sun yi rubuce-rubuce haka kuma sun faɗi haka kuma a ke da suke. Daga baya ne aka zo aka samu zane na wasu daga cikin su waɗanda suke son su goyi bayan ‘yan shi'a domin su bakanta ma ahalin sunna rai shi kenan sai suka haɗa baki da su. Sai suka haɗa baki da su. Amma wanda ya san abin da ake ce ma sufanci ya san aqidar sufanci sufaye ba su faɗa da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam. kuma idan suka tashi lissafa waliyai sahabbai suke fara lissafa sahabbai suke fara lissafa sannan su lissafa sauran waɗanda za ta lissafa amma muta'akhiru sufiyya waɗanda suka zo daga baya su ne bukubin shi'a ya shiga cikin wasu daga cikinsu ma suka zama kamar yan shi'an ciki suka zama suna goyon bayan yan shi'a ko kuma yan shi'a suka ɗauke su a matsayin dako yan dakon su wal iya billah Allah shi ya sadda mu ya ce tambaya ta ɗari da da ashirin hudu. Ya yaqulu malik ibn al-ashdal ahad kibar ashab ali radiyallahu ta'ala anhu malik ibn al-ashdal ibn al-ashdal din wannan da wannan da suka karanta waɗanda suka karanta tarihin kashe sayyidina Usman ibn Affan shine imamul fitna ibn al-Ashtab yana ɗaya daga cikin manya-manyan waɗanda suka zo suka koyi bayan sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu wa huwa mimman tu'azzimuhum shiatu kuma yana ɗaya daga cikin wanda ƴan shi'a suke girmamawa amma yace ga wani jawabi da yace ayyuhan nas ya ku mutane إن الله تبارك وتعالى بعث فيكم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا يتي يا قوم تعالي الله تعالى يا أيقومكم da manzansa shine Muhammadu a matsayin mai bishara kuma mai gargadi wa anzala alayhi alkitaba sannan kuma ya saukan masa da littafi shine alqur'ani ko fihi alhalal wal haram a cikin wannan littafin akwai halal da haram wal fara'id was sunan sannan akwai abubuwan da suke farillai tilas ayisu was sunan sannan akwai sunnoni abubuwan da suke bin farillai kuma kabadahu ilayhi daga nan kuma sai Allah ya karba annabinsa wa kad addama kana alayhi alhali kuma ya bada ya isar da abinda Allah madaukakin sarki ya doha masa wannan fa maliku bil wanda dai daga cikin malaman shi'a ne shine yake wannan bayani ku biyo mu muke ثم استخلف على الناس أبا بكر ثم استخلف على الناس أبا بكر دقنم هي خليفة سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه قمت عليه فسار بسيرته واستن بسنته فسار بسيرته sai sayyiduna abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya bi tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bi hanyar wasanna na fiye sannan kuma ya bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. irin aikin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi irin shi sayyidina Abu Bakar yayi واستخلف أبو بكر عمر sannan sayyidina Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu shi kuma sai ya zama wanda ya zo bayan sa shine sayyidina Umar bin al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu fastanna bi mithli tilka sulh shi ma sayyidina Umar da ya zo sai ya bi irin wannan tsarin da sai na abubakar rabi Allah ta'ala an biye bai kan ba wannan yi ma da al lashtar, ibn al-ashtar shine shine wannan bayan a hudu ba sa malami ne daga cikin waɗanda shi a manya-manyan malamai wanda ƴan shi'a ke girmamawa ne wannan jawabin ku ji abin da ya faɗi Kuma ثم قبضه إليه wa kan ما kana عليه واستخلف أبو ثم استخلف على الناس أبا بكر فسار بسيرته واستنى بسنته واستخلف أبو بكر عمر فاستنى بمثل تلك السنة شين سمالا يشي فهو يثني على أبي بكر وعمر ga babban malamin shi'a yana سيدنا أبو بكر kuma yana يبن سيدنا عمر بما هما أهل له ga abin da suka cancanta a yabe su da shi nan ya faɗi gaskiya ne wa ma'a hada amma duk da haka ya ta'ama shi'atu an hada sana'i shi shi'a sai su makance da gangan suna kallo amma sai su murmuce su ce su murmuce da idan su su kiyarda da wannan irin wannan yaba wala lahu fi majalisihim amma ba su ambatan irin wannan a majalisocinsu wa husaini ya hijim da wuraren da suke kiran su husainiyya ba su abbatar haka ba za a karanta musu wannan karatun ba allati la takhlu min at-ta'n fi ash-shaykhayn wanda duk majalisosin ɗan shi'a ba yadda za a yi a ce ai wani majalisi ba a soki sayyidina abubakar ba ba a soki sayyidina umar ba abin da ya zama zikiri zikirin safa da zikirin mara sai an yi yadda za ka zauna da safe bayan sallar azubayi ka ambaci Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu su ɗari kai subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida'a nafsihi wa zinata 'abdihi wa midada kalimatihi yadda kake waɗannan azkarin kai istighfari ɗari astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi to haka suke zama su kuma sai Allahumma la'an wa la majid ghayri kuma ga abin da ɗaya daga cikin malaman su ya ambata ajahum Allah ma ne sai Allah shi ne shi kalima za ta ne sa haka sai ka ba da amsa aqida ce ta tabbata a cikin zuciya aqida ce duk abin da mutum aka ɗauka cewa ya ɗauka cewa aƙida yake yi addini ya ɗauka su wahalar bari gare shi ina ɗauka cewa ka dani tambaya ta ɗari da ashirin da biyar mana ya ce ya kulu ibn hasbin an aliyin radiyallahu ta'ala an al'imam ibn hasbin al'imam ibn hasbin ɗaya daga cikin malamai ne na ahal sunna jama'a shi ne shugaban mazhabin zahiriya mazhabin zahiriya su ne waɗanda su basu su tunani a cikin nassi turan abin da ya bayyana musu a zahiri shi suke ɗauka akwai wajen al'imam ibn al'imam zahabi rahimahullahu ta'ala yana ba da labari da al'imam na hazmin da al'imam ibn abdulbar zamaninsu daya sai suka zo suna tafiya shi kenan sai suka ga wani yaro matashi kyakkyawa sai al'imam na hazmin sai ce ah wani yaro kyakkyawa shikenan sai al-imam Abdul Barr sai ce ma a ajraka ma bisfiya yace to ne kuma ko da kyau a tuba a ciki Shi shine sai al-imam na da ya ce masa alam tadri anni zahiriyun wa annani ala ma bada hatta yaquma dalil tsani zahiri ne ni abin da na gani a fili shi nake ɗauka. har sai na samu abin da zai fitar da ni daga wannan ra'ayin yana da littafansa cikin manya-manyan littafansa akwai al-muhalla bil asa shine babban littafin sa al-muhalla bil athar sannan kuma da littafin sa al-fisal bain al-milal wal ahwa'i wal mihal shi ma littafi ne babba shi wancan littafin na al-muhalla bil athar littafi ne na bitu Kwakwan sa ya bude kamar yadda wasu malamai suke bude littafan su na bitu da aqida sannan a gefe guda shi wancan littafin na al-fisal shi kuma littafi ne da ke bayani akan kungiyoyin addini to shine yake faɗi a cikin wannan littafin nasa al-fisal fil milal wal ahwa'i wal ni'al yake cewa mulzima da shi'a yana sa ƴan shi'a a kwana eh, yana sa su a kwana ko a lungu ta yadda ba za su iya fita ba an ce ya sa shi a kwana wato ba zai iya fita da kanshi ba ko? Shi a ya ce, bi annahu ya ce, بايع أبا بكر بعد ستة شهور تأخر فيها عن بيعته سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يا ما سيدنا أبو بكر مبايعة bayan watanni shida da yayi da je masa mubaya'a malamai suka ce dalilin da yasa sai na Ali radiyallahu ta'ala anhu bai ma sai na Abu Bakar mubaya'a ba abu na farko shine matar safiyar annabi sallallahu alaihi wasallam na Fatima wannan sama yana rasuwa ta fara ciwo to da kaya shagalta da yin jinyarsa shine mijinta kuma a lokacin ita kadai ce matarsa bai da wata mata ce ita domin bai yi aure ba sai bayan ta rasu sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu lokacin alaihi wasallam yana da rai ya taɓa neman auren diyar Abu Lahab Abu Haji wannan dai na na alƙur'ani wannan tabbace da abi da habin wa tab shikenan ya neme ta da aure manzo Allah sun ne ce dan tajtani abintu nabiyillah ma abinti aduwillah fi baitin wahid a wata riwaya tahta rajulin wahid da diyar manzon Allah da diyar makiyin Allah ba za su taba haduwa a gida ɗaya ba to sai sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu bai a wacce kuma sai ya zama ba a sake bai sake wani aure ba sai bayan matarsa nana Fatima radiyallahu ta'ala an ta rasu kuma da dama masu ya ba da labarin ita ce farkon wacce za ta fara jin ta a cikin zuriyarsa kuma nana shi ta ruwaito wannan hadisi nana shi ta ruwaito nana shi ta ce muna zaune da annabi sallallahu alaihi wasallam sai nana Fatima ta shigo ta ce wahiya ashbahu shay'in bihi su ce ta fi kowa kama da manzon Allah dallan wa simtan wa hulqan wa halqa shi da yace yace yace komai na ta irin na manzon Allah tafiyarta tsarin rayuwarta ɗabi'unta da halittarta gabaki da irin na annabi sallallahu alaihi wasallam shi ke nan sai ta zo wajen manzo Allah sallama fatarra fa bakat sai manzo Allah sai kuma sai ya mata magana a kulli sai ta fashe da kuka sarraha ukra wa وضحكت sai manzo sai ya sake mata sirri a kullanta shi ke dana ita kuma na jefe tana kallon uba da yarsa sai dai da ita, shikenan nan bayan Allah sai ya tashi shikenan nan sai na na ita tambaye ta ce me yace miki kai kuka me kuma yace miki da dara ta ce ba zan faɗa miki sirrin babana ba bayan wani lokaci na na ta sake tambaye ta ce to faɗa miki yau abin da ya ce min a farko ya ce min ne rayuwarsa ta zo ƙarshe tsoron kirkiyar shi sa ne kuka na biyu kuma sai ya faɗa min ya ce ai ni ce farkon wanda zan fara bin sa bayan ya rasu wanda ya sa ni farin ciki لا لا شيء تقول تقول إيه؟ إن أهل السنة سنة إن أهل البيت لا تقول تقول إيه؟ مو أنها حديثا وبدأ تقول يوما وشين سيدنا الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى أن جاب خامة الغفران في كتيبة سيدنا أن رضي الله تعالى عنه يا أيوة أن يا أيها سيدنا أبو بكر مبايع بايع وتنشده وهذا لا يخلو ضرره عن أحد وتحيله al-imam na hazmin yana ce mai yan shi'a mubaya'at da sayyidina ali yama sayyidina abubakar bayan watanni shida to in ku yan shi'a kuna ganin wannan kuma ya tabbata cewa yayi mubaya'a to cututtukan mubaya'an nan ɗayan abu biyu In ma an kula musiban fi akuri ko dai ya kasance kin yin da yayi har sai da aka yi wata shida to yayi daidai In ma an yakuna musiban bi ta'khurihi ko dai kin yin wannan mubaya'a da yayi har sai bayan wata shida eh daidai faqad akhta al baya? to da kuma daga baya zo mu baya ke ne ya kuskure ba ku gane fuskoki biyu ne idan an shi a ya yadda cewa sayyidina ali ya ma manzon ya ma sayyidina abubakar mubaya'a to ɗayan fuskoki biyu ne kuma dukkanin su matsala ne ko dai da ya ƙi yin nan farko watanni shidan da ya nemi baya'a ba ya daidai yana kan daidai ne daga baya kuma sai ya zo ya mu baya'a da ya kuskure ce ya ba daidai ya koma ma kuskure fuska ta farko ce aw yakunu musiban fi bi'atihi ko kuma ya kasance yi daidai a baya'a da yayi kenan faqad akhta in ta'akhkhara anha kenan da ya jinkiri bai bai kuskure kun ga ne in yin da ya yi daidai ne misali fuskar kenan to me yasa daga baya kuma ya dawo ya yi kuskure ko kuma a'a da bai yin nan ba da farko har watanni shi da ya kuskure amma daga baya da ya zo ya yi ya daidai ce ɗayan biyu ne amma ahalin sunna ba haka suke cewa abinda ahalin sunna suke cewa sai na ali radiyallahu ala anhu yana da uzuri uzurinsa shine jinyar matarsa da ya shagalta da ita bai iya zuwa ya yayi ma sayyidina abubakar mubaya'a ba sai da matarsa na ma fatima radiyallahu ala an su sannan ya zo masa mubaya'a ahlus sunna haka suke sahabban annabi sallama da Allah ya mutu shaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu shaida to kowannen su ana neman masa hujja idan wani abu ya bayyana a cikin rayuwarsa kai ba sahabban annabi sallama ba manhajin ahlus sunna wal jama'a shine duk mutumin da ya tsayaye ma musulunci aiki ko da wani kuskuren sa ya bayyana to akan neman masa hujja manya manyan malamai akwai kurakuran da suke da su amma ahlus sunna ba ka shiriran su ba sa sa su a faifai ta la'anar su ta zagin su ba ba manhajin ahlus sunna bane suna neman musu uzuri a wurin Allah domin ai kai ba a sa ka zama mai mutane hukunci ba a duniya kuma duk mutumin da ya ba da rayuwar shi don yi ma addini hidima don ka ga wani kuskurenta, to bai kamata wannan kuskuren kuma ya rufe maka ido ka manta da hasana kyawawan ayyukan da ya ba wannan ita ce ka'idar ahlus sunna wal jama'a haka kuma suke mu'amala da kowa duk mutumin da alkhairin da ya fi sharrin da yawa ahlus sunna wal jama'a suna faɗin wannan alkhairin kuma su neman masa gafara wannan kurakuran da ya Allah ya gafarta masa haka ka'ida take mu'amalar da nake kenan da irin su al-Imam al-Ghazali al-Imam al-Ghazali ne littafin Iyyah ulumuddin al-Imam al-Ghazali wani ne sufi ne sufi sosai amma yana da alkhairansa da yawa ya yi mu musulunci hidima ne yawa gaske to da kullum malaman ahlus sunna in sun zo ambatanta sai su nema masa gafara shekul islam taymiya a cikin majmu'ul fatawansa yana bayani a kan littafin iya Ya yace ba da dan abubuwan da al-imam al ya kawo wani hadisai waɗanda suka mawdu'ai da qur'aka ta suniyoyi da ya kawo da littafin ya kasance min ahsani ma ba, sai da ya kasance cikin mafi kyawun abin da aka rubuta wajen da aka ahalin suna wa jama'a suna amfani da littafin iya ulumuddin fi istinbati a ciki su fitar da abubuwa waɗanda suka zama na daidai a cikin wannan littafin nasa iya ulumuddin ga littafin sa al-mustaffa min ilmi usul littafin sa na usul fiqi malaman suna suna amfani da shi amma duk mutumin da bannasta ta fi alhairin sa yawa irin su ibnu arabi irin su ibnu arabi ad-dimashqi waɗannan kam sharrin su ya fi alkhairin su yawa irin su mawsumin al-hallaj ire-iren waɗannan ba su da wani uzurin da zaka ba su domin idan ka ɗauko sharrin da suka ma musulunci to ya kai kashi casa'in da tara alkhairin su kila ɗaya ne mutumin da ku alkhairin shi ɗaya ne amma sharrin shi casa'in da tara na za ka ga alkhairin ka ga alkhairin ba za a gan ba wannan shine manhajin ahlus sunna wal jama'a kuma abin da ya kamata kowa ya fahimta kenan ahlus sunna wal jama'a tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna neman ba kowa uce duk mutumin da ya rayuwa yayi ma addini hijma wajibin ka ne ka nema masa uzuri a cikin kurakuran da ya samu a cikin rayuwarsa ya samu kuskure a can to a nemi uzurin da za a shi ba ma da gangan zai yi wannan kuskuren kuskure ne a matsayinsa na ɗan adam suna faɗi a karin magana suna cewa ayyu jawadin la wa ayyu sayfin la yanbu wa ayyu adilin la yahsu duk yadda doki ya kai matsayin irin garma wata rana sai ya tuntuɓe ana na wata rana sai ya tuntuɓe kulli jawadin tabwa wa li kulli sayyidin nabwa duk yadda takobi ya kai a matsayin kan zakari da kaifinsa wata rana sai ya samu wani abu ya kasa yanka shi wata rana sannan duk yadda malami ya kai bajini wata rana sai ya yi kuskure to kaga ana neman musu balle sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to daga sayyiduna ali radiyallahu ta'ala anhu ujirin da malama ahlus sunna suke bashi akan cewa da bai yi mubaya'a farko ga sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu ba ba yayi bane akan son zuciya a'a yayi ne a matsayin saboda jinyar matarsa na na Fatima radiyallahu ta'ala anha wata tunda babanta ya rasu ba ta da lafiya wannan kuma sanannen abu ne a cikin tarihin musulunci ba wani ya kaga ba kaga wannan ke to nan al-imamu na hakim yana musu bidani in kun ce kaza to kuma gashi ina jin wannan ka'idar mun sha buga misali da ita malaman hali sunna suna amfani da wannan ka'idar wajen raki ga waɗanda suke bid'a ce to in kun ce kaza to ai kun afka a kaza ko a wajen mu'amala ma da kiristoci haka ina jin na sha mu na sha buga mana misalin al-Imam Ibn Asakir al-Ash'ari a cikin littafin sa Tabiyin Kalbi al-Muftari muqabalar da da kiristoci ko na sha buga mana misalin irin waɗannan zaman in ka ɗauko kana karantawa shi al-Imam Ibn Asakir ba yana nufin cewa ba yana nufin ya yadda da abin da ya faɗi bane ce amma in kun ce kaza to ba kwa jin tsoron abu kaza kuma ya zama shine sakamakon abin da kuka faɗi kun gane ai al-imam ibn taymiyyah rahimahullah ta'ala ya ba da kissan ibn asakir da da da kiristoci eh, aka gayyace shi fa a fafa da fafa roma za a yi tattaunawa ko za a yi mukabala shikenan yana shiga sai wani fada cikin manya-manyan fada-fada saboda ya ɓata ma al'imamu ibn asakir rai sai ya kalli ibn asakir sai ya ce masa kun ga waɗannan ne masu annabin su sai zina dama a cikin abin da ake idan ana son a tattauna da kai ana son a kada kai za ki ga ko a ɗauko wani abin da zai baka haushi kai hushi in kai hushi to daga na ka fa a mukabala da kai ka'idar muƙamala ana yin muƙamala da kai kai bishi ko kai ka Ana ana zanne kunduma maka zagi ma aka sai aka kana murmushi kana dariya ka ci gaba da kawo hujjoji eh alimam na sake kawai sai kalle shi da ya kalle shi sai ya ce masa ya ce to mu a musulunci an tuhumu mata biyu da zina kuma duk manya-manyan mata ne an tuhumu matar annabin mu'ammad da sharri an ce ce zina sannan mamar annabin kuma an tuhume ta an ce ce zina na na maryam ko ko ba yahuda su ce sun ce sun ce abu kaza bane ta haifi annabi ta alaihi salam yace haka ko haka aka ba mu labari yace to amma ku fahimci wata wani abu matar annabin mu an ce ta yi zina amma tana da miji kuma ba ta haihu ba amma mamar annabin ku. an tuhume ta ce zina ko ba ta da miji kuma ta haihu idan babin tuhuma za a yi waye tuhuma za ta wa fili a kanta wace ce tuhuma za ta fito ta karfi a kanta matar annabin mu koma man annabin eh shigo da nan magana ta fara a tafi a tafi a yi hakuri a yi hakuri ya kazo to shine in wannan kaga al-Imam al-Asakir ai ya kawo ne ba a mutsin cewa ya yarda da wannan ba a in ku ce kaza to kuma ba za mu je mu kwarace in misali za a dawo ne a aje ka'ida a dawo irin wannan abubuwan za a rika yi to kuma muna da abun faɗi ga shi sai a ce kaza sai karshe sai ce to amma mu al alƙur'anin mu ya bar rantar da su na na maryamu ba ce zina ba na na isha rabiyallahu ta'ala anha ba ce zina kur'ani duk ya barantar da su a wurare da yawa an barantar da Nana Maryam sannan sura da guda Allah ta'ala ya saukar akan Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha yana barantar da ita game da wannan mummunan abu da ake dangantawa zuwa gare ta to shine irin wannan al na Ibn yama yan Shi'a yace sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ya wata shi da bai ma bai ma sayyidina Abubakar baya ba to ɗayan abu biyu in kuna in waɗannan maganganun namu ko zai ya kasance da ya ƙi zuwa ya yi baya, nan to a kan daidai yake daga baya kuma ya zo ya yi to ya yi kuskure ce hmm. ko kuma ya kasance da bai yin nan ba ya kuskure amma daga baya da ya zo ya daidai ne yake ɗayan biyu ko kowane in shi abu za su so a ce haka amma shine karshe muka ce abinda ahli sunna wal jama'a suke tafiya akan shi ne suna tsubirin sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu matar ta ba ta da lafiya radiyallahu ta'ala anha shi yasa ya bai zo ya mu sayyidina abubakar mubaya'a ba sai da ta ga mutum ta rasu sannan Allah madaukaki sarki ya bashi ikon haka bari mu karanta wannan tambayar ta 126 sai za yi limaza yuhdi shi'atul ismata li fatimah radiyallahu ta'ala anha in shi'a suna ba na Fatima Isma suna cewa ma'asumiya ce suna cewa ma'asuma waƙoƙin su ma ga nan da yawa suna ambatan haka cewa ma'asuma ce ma'asuma wanda ba ta laifi ma'asumi wanda da dai bai laifi wanda wannan sifa ce daga cikin sifofin annabta annabi kadai ke da sifar isma wanda ba annabi ba ba ne. bane ina mun sha bayani akan bambanci tsakanin al-ismatu da al-adala al-isma kwata-kwata mutum ba zai yi laifi ba mutum bai da alhaki bai zane shi ne isma amma al'adala adali zai iya aikata laifi amma lakin lafi shiru ba ya dawwama a kai in yayi zai gane kuma ya ba sifa su ta masu imani ba su isra'ari ba su isra'ari in sun za su tuban ma Allah to sahabban annabi sallama adilai ne amma ba ma'asumai bane su ko in shi'a a wajen su a imman su haddana na Fatima radiyallahu ta'ala anha ma'asumai ne ba su da laifi ko fara daya to ne sai malam ya ce wa yamna'una ha ha. to ai ƴaƴan manzon Allah sallallahu mata ba na na Fatima bace kawai sauran biyun su ne yasa ba a ba su isma su ma ya kamata su zama ma'asumai akwai wa ruqayyata wa umma kulsum ba su ba ruqayya ba su ba umma kulsum ai ba ma ita kaɗai ba ai akwai saura akwai zainab akwai zainab wadda zainabu ai ta ma ɗan daɗe dan har ta haihu tana da tana da ya umama manzon Allah ya yakan ɗauke ta sallah da ita ya ɗauke ta haka ya rungume ta ya sallah da ita in zai yi ruku'u sai ya aje ta in zai miƙe sai ya ɗauke ta in zai sujada sai ya aje ta in kuma zai tsago ya ɗauke ta umama bintu zainab binti rasulillah to me yasa su sauran ba a ba su su ba ma'asumai bane su ne sun ne suka yi kuma 'ya'yan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne kuma 'ya'yan na na Khadija domin 'ya'yan manzon sama guda bakwai nan guda shi daga baki ɗin su 'ya'yan na na Khadija Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu shi kadai ne dan na Maryam Turkiyya amma shi dan gabaki ɗaya maza uku mata uku duk ƴaƴan na na Khadija radiyallahu ta'ala anha ko ne yasa ɗan shi'a ba su ba su ثم تزدب معصومي وهما وهما بضع ثاني من رسول الله تسمك فاطمة تكتنين تكمت أوكاني إيه؟ لجدكين عن نبي سلامك نو فاطمة تكتنين دائم إيه عن نبي سلامك أما كنت ليهن ثم ما تنسينا أثماني تجدنا أثمان هنا أبقان رضي الله تعالى عنهما عنه شيء أو غير ya auri ɗaya ta rasu manzon sama ya sake ba shi ta biyu ta sanadiyar ɗaya daga cikin suna na ummu kuntu ita ce ba ta da lafiya za a tafi yakin badar sai na usman ibn affan bai samu damar zuwa ba ya tsaya jinyarta bayan an dawo yaki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk abin da mayaka suka kama usman ya kama ya kama lada sannan kuma ganima har shi za a ba duk da sai na Usman ibn Affan shi musulunci ke mai hidima shi ba baya bukatar ganima amma manzo zan yace har shi saboda tsayawa da jinyar iyar Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma matarsa a nan ne ma malamai suke istinbatin fiqh ce ashe mutum matar shi ba ta da lafiya wajibi ne kula da ita sabanin wani ra'ayi da ake ganin cewa in matan mutum ba sun lafiya sai aika ne ita gida ko da shi ya ja mata ciwon ai akwai ciwon da kila kai ka ja mata ba ciwon da ta zo haihuwa ba kai ka ja mata ba to shi kenan sai a ce ka tura ta gida Na tausayi a ciki ba tausayi a ciki to daga kauli rajibi shine idan matan mutum ba ta da lafiya wajibi ne kula da ita jinyarta mun gane to wannan kenan so daga yan shi'a su zaɓe suke saboda suna da manufarsu duk abin da suka yi suna da manufa akwai abin da suke son su kai gare shi na ba ta addini to wannan shi ne saboda haka ba waɗannan biyun ba kawai hadda zainab malam ya bai ambaci zainab hadda zainab wadda ita a madina ma ta su su ummu atiya ina na ummu atiya lutaibatul ansariya ita ce su suka mata wanka ko suna mata wanka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan sun sun gama su su masa magana kenan sai ya zo ya ba su hikimunsa ya ba su jabtansa ya ce ashirin na iya ita ku sa mata shi a matsayin shi ne likafaninta na ciki sannan kuma sanya gashin ta ya zama uku kaga ita ma gada ba ba su fadin ta sun tashi ko sai ce Fatima Fatima Fatima ila Zainab ila Ummu Kulthum sannan ila abinda ila Uqayya Ni ina suke kage shine wannan sadaka Allah mu da zuke shi ne tattauna yanzu zabi kai ne kai ne kai ne kake da ƴaƴanka kenan kun zo kawai ila kuna zaune haka sai wani ya zo kawai sai ya ce waɗannan fa sai kace ai duka ƴaƴana ne amma kila ka lissafa ka kace ai wannan shine babba wannan ke bi mishi wannan kuma ke bi duk ka lissafa mashi. sai kawai sai zaɓo ɗaya daga cikin wannan da ke so waɗannan ko duk kilannu nuni a gabanka wannan wannan shi nake so wannan ita nake so wannan ta mun amma waɗannan sauran duk Ta ya da ne ba duka fa duka nawa ne a ni wannan ba su mu duk kilannu ne ni ban ki ma yanzu su ba da su mutu ba kana da hankali kuwa hankali na sa'i ba kai bane malam wani ko alhaji wani ko wane to da kani ban kaunar su ya za ka yi ya'yan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in shi'a sai suka raba sai suka daura na Fatima radiyallahu ta'ala anha to kuma duk ba nasu bane ba su sani. akwai riwaya da ta zo ta ce ma su ba ya'yan manzon Allah bane yana na a cikin littafin yan shi'a wannan riwaya tana nan rubuta a cikin littafin yan shi'a kuma ce duk sauran ba wai agole agole wai na na Khadija dama ta zo da su ne daga waje wai an kore su daga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sha ummu kulsum da ruqayya matan usman bin affan sha ina wannan ai bayan annabi bane to ta yaya eh ƴaƴan khadija ne amma a gole kai akwai wata ruwaya ma ta ce ma ba ba ƴaƴanta bane ta ɗauko su ne ruku 'ya'yan ruku ne saboda wai ji a kare abin da ake son a kare Allah ka shirye ta da mu mana gamdakatar a rayuwa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kada mu manta da halalan waɗannan kwanaki guda goma masu daraja da kuma kwanaki guda uku da suke biye musu ayyamu ta shirka رمضان الذي قام رأسه فلما حديثي صحيحي حديثي يلا تشوف يلا تشوف يلا تشوف يلا تشوف بخاري ده وصل اتفال حديثي رمضان الله صلى الله عليه وسلم يتشي ما من عمل ما من ما من أيام العمل الصالح خير فيها من هذه الأيام manzala da sama ya ce babu wasu kwanaki da ayyukan alkhairi suka fi a wata riwaya a habbu ilallah Allah ya fi son waɗannan ayyukan min halibin ayyami fiye da waɗannan kwanakin da ake da su guda goma qila wal jihad fi sabilillah aka ce hadda jihadi ya ma'aikin Allah manzala sun ce wal jihad fi sabilillah hadda jihadi amma illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi ثم لم يغضب من ذلك بشيء sai dai mutumin da ya fita jihadi da ransa da dukiyarsa sannan ya dawo ba komai bai dawo ba aka kashe shi a can ya shahada wannan shine aikinsa da falalarsa da darajarsa suka ji a wurin Allah fiye da mutumin da zai aikin alkhairi a cikin waɗannan kwanaki guda goma wanda Allah ta'ala ya rantsuwa da su wal fajri wa layalin ashr al-layali al malamai suka ce su ne waɗannan kwanaki guda goma na farkon zulhijja yadda akwai kauli da malaman tafsiri suke ambatawa cewa ana nufin kwanakin ƙarshe ne na ramadan amma magana ce mai rauni ingantacciyar magana ita ce ana nufin waɗannan kwanakin guda goma na farkon zulhijja daga ɗaya har zuwa goma ga wata ana son aikin alkhairi a ciki ayyukan alkhairi yawa gare su sai azumi azumi sada zumunta kyautata ma yan uwa taimakon jama'a fatan kalmomin alkhairi ana son su a cikin waɗannan kwanakin guda goma sannan kuma ranar tara ga wata ranar arafat ita ce ranar da tafi su duka ga baki ɗaya ita ce ake son a ko da mutum bai samu azumce waɗannan kwanakin da suke kafi ba to ya yi azumin ranar tara ga wata wa haram ta ji ibn hajji shi wannan na karan shi ne yake kula ka rana a fas ɗaya da cikin kwanaki goma masu darajar ne suna mutum su yau ne ake tsammanin ganin wata in an gani ko ba gani ba za a ci gobe talatin ba, shi sai jibi zai zama ɗaya ga wata ko da aka ce mai ta haɗu waɗannan kwanaki ne mai jafan Ko sun zo ya yi iyaka abin da za mu iya wajen aiwatar da alkhairi Allah Ta subhanahu wa ta'ala ya taimake mu sannan kwanakin da suke biyan su ma na sallah kwara sha ɗaya ga wata sha biyu ga wata sha uku ga wata su ma kwanaki ne masu albarka manzon Allah sun sallama Ya ce ayyamu tashriki ayyamu aklin wa shurbin wa zikrillah ta'ala kwanaki guda uku da suke bin ranar sallah to su su ne kwanakin shanyan nama ko kuma kwanaki ne waɗanda suka kasance na shi da sha da kuma ambaton Allah ta'ala shi yasa ake yawan zikirwa a cikin waɗannan kwanakin da hailala Wayoyi sun tabbata sahabbai suka akan ji muryoyin suna hailala a waɗannan kwanaki guda uku na abdullahi ibn umar radiyallahu ta'ala anhu yakan je kasuwa ya tunatar da mutane تشيوا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعسيلة نعم. ونحن من أعطاك الله خير جريد لا بيح لإيماني لمسلمشي وضوح النوم عن الكيمة البركة درجة اللهم آتني في سنة تقواها Thank نعم. إيه. A'a, tarihin ka ko shi'a shi tarihin ka ko shi'a ai zamanin sai na Usman. Duk tarihin da za ka bada na ko shi'a, shi'a ta fara ne a zamanin sai na Usman. Amma manufarka ta faru ne tun zamanin sai na Usman. sun rushe wa daular ƙarisa ta Iran wadda daula ce ta masu bautar wuta Mutum daga wannan wannan lokacin suka lashe ta takobi wanda sun kafa shi a farko cewa sai sun rusa daular musulunci daular shi'a daular daular daular farisawa ta bautar wuta ta rushe wanda kuma ya kawo ƙarshen ta shi da sakidu na umar radiyallahu ta'ala an to suka lashe ta takobin wannan ko shi ne ya kawo bayan nan aka zo sai ta zamanin sai na Usman aka je aka haɗo wawaye ƴan ƙauye suka zo suke tawaye ga sai na Usman ibn Affan wanda wannan tawaye ya kai karshen rayuwar sai na Usman aka kashe shi ya mutu a matsayin shahidi zan sama ya masa shahida cewa shi shahidi bayan nan shi ke nan sai na Allah radiyallahu ta'ala anhu aka mubaya'a daga nan shi'a ce ta samu a baka amma shi'a ba ta kafu ta zama shi'a sosai ba ana samun mutanen da suke fitowa su cikin shi'a ne kaza kaza kaza sai bayan kan sai na al mafi ta ta'ala a shekara ta da ɗaya bayan hijira daga nan fitilar sai ta yaduwa a tsakanin al'umma har ya zama suna da lokacin da suka samu daula a masar wadda suka samu ta dole da daga baya babban jahili Salahuddin a ayyubi kuma ta'ala ya zai fada cike su ya yake su ya musulun tsadda wannan yaki na masa shi ne kake ji har yau halin da ake shi amma ba za a ce tun daga wancan lokacin ba ba da mutum mutum yana azumin musulun da al'adai zai iya karawa da ayyamun biyu ba abin zai hana shi ayyamun biyu ko ayyamul biyu su ne sha uku sha hudu sha biyar ba dalilin da zai hana shi ko kuma aka yi sa'a ɗaya daga cikin al'ayyabul biyu din ya faɗo a ranar litinin kaga sun ci bai da ɗaure shi iya tambaya ne daga yau in aka ci farko wata mutum kuma yana da niyyar yin layya ko kuma yana da ma abun da zai yi layya to abin da ake bukata a gare shi kada ya taba ganin ko daya sannan kuma kada ya yi kufa hadisin da lahu wajen radiyallahu ta'ala an a wanda yake cikin sayyid muslim cewa إذا دخل إذا إذا دخل العشر من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من أشعاره ولا ألقانه شيئا حتى يضحي idan ɗayanku aka ce an shiga zulhijja ɗaya ga wata har zuwa goma ga wata to kada mutum ya yanke kumba kada ya yi aski har idan ya yi layyarsa wannan sunna ana buƙatar mutum ya zama ya kiyaye wannan wannan ana kamanta mutum da alhazai alhaji ai ba su ba su yanke kuma idan alhaji ya yi gangancin yanke kuma ko gangancin yin aski ya jawo sai ya yi yanka rago ya kama shi ya yanka rago ko ko wani bai samu damar rago ba zai yi aski mun gane mutumin da zai yi lalle ya kama da mai aikin hajji kana Najeriya muna Najeriya ba mu je aikin hajji wani ma yanzu ba cire rai ba Eh, eh, eh. wani ne siri <laughs> dai dare dai Allah kan yi bature ko shi ba haushi <laughs> to ana Najeriya mutum bai tafi aikin hajji ba to zai yana da kuma halin yin layya to wannan ladabin ana bukatar sa daga in aka sanar da cewa gobe ɗaya ga wata shi daga wanda ya san zai yi laye in kana da damar yin kana tunanin yin aski ka buga ka je kai da zai labari ke zuwa ga wata in kana bukatar ka yanke kufa to ka ke in ba ka ba to shi kenan daga nan mutum ba zai yanke ba har sai ya duk da malamai sun yi sabani akan hukuncin yanke kumbar ko kuma yin aikin shi idan mutum ya aikata ya aikata haram al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala a cikin shi muslim yayi ya kawo sabanin malamai kashirin jayi da cewa makaruji ne ba a so ba ne a yi da sama ya hana amma kaɗan ne na hanci amma ba hani ba ne na haramci mun gane sannan wasu ma wasu suna cewa idan mutum ya yanke ko ya yi layyar shi ba ta yi ba wanda magana ba littafin da aka rubuta ta in yanke kumbadi ya saba abin da aka ce a yi amma layyar sa tana mun gane in Allah kai mu sati mai zuwa sai mai bayani akan abin da ke da alaka da layyar da sallah da ta da shi mu

nawafi su ne nasu in ka ce nasu ba ka faɗi da yake nan in ka ce nawafi ka musu jami kamar yadda ake cewa rafi rafiza ya ce za rafiza fara ɗaya in ka ce rawafi ka ji jami'in ciki shi ne zama tambayi ta ka su nawafi su ne masu cin ahalin bai ba su san yan gidan manzon Allah su alaihi in yan shi'a suna son su yi sharri sun su ci ahalul sunna ne nawafi <laughs> nawasib ba ahlus sunna bane makiyan sunna makiyan sahabbai yan gidan manzo Allah sallallahu alaihi suna faɗa da yan shi'a su ma ne suka kirkiri bid'a kun gane na wanda hmm. ga da yana nan da wanda yan shi'a wanda suke yin amfani da cikin gurin larabawa mu da ka ko kuma na da ana su ga sai kamar alfaru shafi hai kamar sun fi fitowa karara daga wasu ta fara da rabon kamar da shi kwanaki na shi kan da yanzu a wata shiya ya wani lafafi da sai muni da cewa bayan gama bayan gama na shahada ya ce ana ta kitu ana babar da umar ma wa hafsa wa aisha ya ce na ta da na zan ji kamar sun da kamar sun fi ina ana nan da ni an mun sha faɗa shekaru da da suka wuce nan ba a daɗe ba in ka ce mutum ɗan shi a kuka yake a Najeriya ko ya faɗa ya ce shi ba ɗan shi a bani. wallahi ran kun ji na rantse muku da Allah shugaban yan shi'a na Najeriya wanda yake nan Dariya wallahi ya sha cewa shi ba ɗan shi'a ya ko mutane suna da kasusuwa akwai waɗanda a gaban su ya faɗi haka yace su wallahi shi ba shi a su ba shi a suke da ka ana nan tafi mala ba ka gumi Allah ya gafarta masa farko farko lokacin da aka fara waɗannan abuwa aka ce wa mala akwai wasu yara na nan sun bayyana a zahiya suna shi amma ne ce ba shi a suka yi bayyana su amma in shi a suke ku ba su lokaci bayyana kansu suka zai shi sai ka cewa wai baka jin lafuzza wai kuna na daga bakin su akwai masu yin ba lafazin abin nan akwai kasashen da aka kamun na wani a nan zaliye yake a nan cikin zaliya ya tafi sannan a nan zaliya ya tafi cikin zariya, ya je wani maulidin na na fatima in ka ji miyagun maganganun da ya rike yi a cikin kasusu za ka a cikin kasusu za ka sha mamaki da hausarka sai ka cewa ba su yi ba su yi da ba ka mutu maganganun su daga suna yi wannan su wannan su sun kai sun kai mako sun kai mako hadda suka kai ne wasu su suna da daula suna da suna da kasa yanzu misali mutum yana kasar Iran a matsayinsa na shi'a ne ba zai bayyana ba gwamnati ke mai komai hauzarta yana da hauza hauza kamar yadda sufaye suke da abin da ne suke ce masa zawiya to su ma haka suke da hauza suna da hauza hauza ta babban malami na shi'a wanda marjiri ne shi yana da almajiransa mabiyansa suna tara masa kumusi sannan kuma ga kudin gwamnati na zuwa da ka me zai ɓoye. ko kuma yana rayuwa a ƙasar iraki an ba abin da zai ɓoye ko yana rayuwa a ƙasar bahrain ko lebanon ko kuma yana rayuwa a almin ƙasar shamsiyya a saudi arabia duk jihohin yan jihar ce ta yan shiya to me zai me zai me zai ta yana koye koye amma mu na sannan na biyu namu na nan yanzu an nuna ma a najeriya ta kasu gida biyu akwai shi'a siyasiyya harakiyya sannan akwai shi a hindiyya ta kafiyya haka sun kaka da kansu akwai shi a da ake ita ce ta zariya shi a siyasa kenan da ta harka Eh, shi ce ta siyasa da kuma wannan eh, harrakawa sannan ita kuma wancan akwai ta ilimi da ba. duk gasu don kana jin su gasu nan a rediyo ana nan tafi ana nan tafi ana nan tafi ka tsaya za ka sha mamaki in kana da rai Allah maɗaukaki ya sa kana da rai to za ka fi ishtara Zan Zaka Allah ya shirya da ka ba bambanci makota ne ya abubuwan da suka yi a suke ake yi a can a can ne ake suke suke suka suke zuwa su karanta ko su ji ya su ɗauko ke su fanta ya su je su zo suna faɗa zo suna faɗa ma mutane Allah shi ya tattara Allah kuma kuke su ya tsare Allah kuma kuke su ke albarka a cikin rayuwarmu ya ba mu shugabanni na gari ya tsare mu daga fitinin zamani sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi